إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد mana gode ma Allah ta'ala da ya sake nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka yammaci na ranar juma'a 23 ga watan al-muharram a shekara ta 1431 wanda ya daidai da takwas ga watan janairu a shekara ta 2010 shekarar miladiya a karatunmu da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta 90 cicif a ƙididdigan malaman mutanen kufa inda yau za mu tashi aya ta da ɗaya, wa ma ƙadarullaha haka ƙadari iskalu ma an zalallahu ala bashari min shai nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر إذ قالوا ما الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمون قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون الله تعالى yake cewa wa ma qadarullah haqa qadari da dai basu girmama Allah ta'ala haƙiƙanin girmama shi ba ma'ana ma'azimullah azza wa jalla haqa azmatihi ba su girmama Allah ta'ala ba hakikanin girmamawansa ko ba su san Allah ta'ala hakikanin sanin Allah ta'ala ba waɗannan suwaye Allah ta'ala yake magana a kansu ya ce musu wannan maganar malaman tafsiri suna da maganganu kamar haka ko dai ya waɗannan mutanen yahudawa ne sai zamana ayar tana magana ne akan yahudawa mutanen madina sai zama wannan aya ta zama madaniya kenan a cikin sura wacce take makiya daman wa rubba mastuthniyat ayu min as-suwari da yawa sura takan zama makiya amma a samu su ayoyi a cikin ta madaniya ko sura ta zama madaniya a cikin ta a samu wasu ayoyi makiya waɗannan ba su suka fi waɗancan yawa ba shi yasa sai aka rinjayar da abin da yake shine mafi yawa aka kira ta madaniya duk da akwai ayoyin da suke makiya ko kuma ya zamana waɗannan mutane su ne kafiran makka ba su ce ubangiji ba su girmama Allah ta'ala ba haƙiƙanin girmamawarsa wanda yake wannan maganar ita ce magana da abu ja'far muhammad ibn jarir tabari ya rinjayar ita ce kuma magana da al'imam ibn kasir ya kalto daga gare shi mai rinjayar da ita cewar ayar tana magana ne akan mutanen makka to kaga idan tana magana ne akan mutanen makka daman suran makiyya ce so kaga daman ayoyin sun zama makiyye kenan Allah ta'ala yake cewa ma qadarullah haka qadari ba su girmama Allah ta'ala ba hakikanin girmamawarsa izqalu ma anzalallahu ala bashar min shai daidai lokacin da suka ce da ɗai ubangiji Allah ta'ala bai saukar da komai akan wani mutum ba haka suka faɗa suka ce ma an anzalallahu ala basharin min shai Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum to haka ana sun yi taɓargaza da yawa na farko dai sun kirkiri ƙarya na biyu sun ƙaryata kuma annabawa da ubangiji Allah ta'ala ya aiko su to dan ƙaryata annabawan ne suke wannan magana suka ce ma anzalallahu ala bashirin min shay Allah ta'ala bai saukar da kowane irin sako ba akan wani mutum sai Allah ta'ala ya ƙaryata su ya ce kul ya ce wannan annabi mai daraja ka ce man anzalar kitaban lazi ja'a bihi Musa waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi hmm? to wannan sai ya nuna cewa sura ce aya ce madaniya domin ana magana da yahudawa kenan wanda yake su yahudawa kuma su ne suka san an ba a littafin an ba nan Musa alaihi salatu wasallam littafin a taura amma su mutanen Makka litun zara qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun su kwata kwata ba aiwa mutanen su ma wa'azi ba wa ma arsalna min qablika min rabbin nan wa ma atainahum min kutubin ya duru suna da ɗaya ba mu ba su wasu littafai da suke karantawa ba balle ya san ga wanda aka bai ma littafin yahudawa ne ko nasara su da basu san da wannan ba sai da yawa malaman tafsiri sukan ce sura ce kuma aya ce makiya alhumin da ya madaniya alhumin da sakon take isarwa waɗannan mutane sun karyata annabawa ɗaya sun ma ce ubangiji Allah ta'ala bai saukar da kowanne littafi akan ga wani mutum ba sai Allah ta'ala ya ce ya karyata sai ya ce kul ya kai wani annabi ka ce man anzalal alkitaba allazi ja bihi Musa waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi ai annabi Musa alayhi salam ya zo da littafi waye ya saukar da wannan littafi ga annabi Musa littafin yana da sifofi guda biyu nuran littafin a taura littafi ne mai cike da haske da yake dishe dukkan abin da yake duhu yake bayyana abin da yake hakikanin gaskiya wahudan kuma wannan littafi na attaura littafi ne na shiriya akan duk wanda ya bi shi ya shiru shiriya ne kuma haske ne linnas ga mutane ka tambaye su ka ce da su waye sauka da wannan littafi ta ji alunahu qaratis wannan littafi na attaura kuka dinga sanya shi a matsayin qaratis idan ce qaratis jam'i ne na qirtas qirtas kuma shine littafi littafin rubutu aikin da suke yi da wannan littafi na taura da ubangiji Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam sai su boye asalin littafin taura a gida sai su ɗauki wani littafi sai su rubuto littafin taura su yi ƙare-ƙaren su a ciki sai su ce da mutane wannan shine littafin da aka saukar amma asalin kwafi na taura din yana can a boye kuma har yanzu zaka dinga ganin duk lokacin da aka samu edishi sabon bugu sai ka ga sha bamban da tsohon bugu ta ji hukara karatisa kuna sanya shi a takardu ha kuna bayyana wani abu na cikin na cikin wannan a taura din wa funa kasira kuma kuna ɓoye kaso mai yawa na a taura din ma'ana sakon da aya take isan mana shi ne na farko dai sun kare ta cewar ubangiji Allah ta'ala bai saukar da wani littafi a wani annabi ba sai Allah ta'ala ce kare suke ka tambaye su waye saukar da littafin da annan Musa ya zo da shi littafin na annabi Musa shiriya ne kuma mai haske ne sannan ga abin da suke yi da wannan littafin da Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabi Musa alaihi salatu wasalam ta ja'alunahu qaratis sai su dinga daddatsa littafin suna bayyana ma mutane wani ba su karatu ba su san komai ba su bayyana musu gama garin abin da ke ciki su yi kare-karen su su faɗi magana ɗaya sai su kara tara ko da dai kare-karen da suka yi domin Allah ta'ala ce yuharrifuna kalima Amma mawazi'i sun cancanza kalmomi na littafin a taura sun yi kare-kare sun yi rage-rage sun yi canje-canje ba abinda ba su yi ba shi ne Allah ta'ala yake hiketo mana abin da suke yi ce ta ji aluna ku yahudawa kuna ya shi karatsisa a cikin takadu duna kuna bayyana su wa na kasira kuna ɓoye kaso mai yawa na littafin a taura ɗin isa Allah ta'ala ke cewa ya ahlal kitabi kada ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala kasirin مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا حقيقة تبس من زم يازمكم yubayyin lakum kasiran mimma kuntum tukhfun yana muku bayanin mafi yawan abin da kuke ɓoyewa. to wanda shine aikinsu na yadda suke rubuta littafi isa Allah ta'ala ya faɗa a bakara ya ce fa wailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim sun thumma yaquluna haza min indillah liyashtaru bi samanan qalila fa wailun lahum mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksubun barkan mutum sai ya ji tsoron Allah mutum kada ya je kirkiri abin da ya kirkira ya rubutu abin da ya rubuta ya ya ce mutane wannan shine littafin Allah ta'ala ko wannan shine addinin Allah ta'ala ta bangaren rubutu kenan hakan nan ta ɓangaren wa'azi da suke yi in ka bashi sunan wa'azi ko jawabi da suke wa mutanensu hatta a wurin jawabi ma suna murgudar da abin da yake ne daidai su kawo abin da yake ba ne daidai ba nan Allah ta'ala ya mana bayanin barna da suke wurin rubutu hakan nan barna da suke wurin magana Allah ta'ala yake cewa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون min منهم لفريقا daga cikin su akwai wasu tawaga yalwuna alsinatuhum bil kitabi suna karkatar da harshen su in sun zo fasara littafi mai su fasara kai tsaye sai sun karkatar sun ƙara wata jumla sun rage wata jumla wanda yake zata ta isar da wani saƙo da suke isarwa duk barnar da suke kenan gwargwado da mutum yake wannan ɗabi'ar gwargwado da yake kusanci da su ka bayyana wa mutane hakikanin abin da littafin a taura yake akai littafin alkur'ani yake akai sawan wannan abin ya saba ma abin da kai kake akai ko bai saba maka ba ya zama na saƙon Allah ta'ala kake isarwa sai ya zama na mutum ya isar da saƙon Allah ta'ala bai hada da ƙarya ba bai hada da barna ba Allah ta'ala yake cewa ta ji aluna hau kuna sanya shi a rubuce tubudu tubudunaha kuna bayyana wani wa tukfuna kasira ta ji fili ne mudari tubudunahu tubdunaha tubdun fili ne mudari'i tukhfun fili ne mudari'i kowanne an sa mai da ta'un ma'ana ta'un ubangiji Allah ta'ala yana magana da su yahudawa din kenan yake cewa ga abin ta ja'aluna kuna sanya shi kaza tubdunaha kuna bayyana wani bangare wa tukhfuna kasira kuna bangare mai yawa sannan kuma akwai riwaya ko kira'a ta ya ja'aluna qaratisa ake bamu mu bayanin irin barnar da su yahudawa suke yi ga abin da suke ya ja'alunahu qaratisa su suna sanya shi a cikin takardu yubdunaha suna bayyanawa wa yukhfuna kasira suna ɓoye kuma kaso mafi yawa na littafin atara isa imam shatibi yake cewa tubdunaha tukhfuna ma taj'alunahu ala ghaibi hakan wa yunzura sandala ala ghaibi hakan mana abin nan abdullahi bin kasir da abu amr al-basri aka suke karantawa suna karanta shi yaj'alunahu yi yubdunaha wa yukhfuna kasira. Allah ta'ala yake cewa wa ulimtum kuma ku an sanar da ku malam ta'alamu antum abinda ku karan kanku ba ku sani ba wala aba'ukum hakan nan iyayenku ba su sani ba Allah ta'ala yake ce ma Yahuda Allah ya sanar da su ta hanyar alkur'ani mai girma abinda su ba su sani ba iyayensu ma ba su sani ba yanzu mai rage kenan su yi sai su bi littafin alkur'ani din ga tambayar can da ake musu man anzala kitaban ladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas wa ya saukar da littafin da Allah ta'ala ya bai malita abu nan kuma anzala kitaban ladhi jaa bihi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi tambaya ce ko ba tambaya bace tambaya ce mecece amsar qulillah kace Allahu anzalahu shi yasa da aka kawo muftara din sai aka share khabar din domin ma'ruf ne amma kai asalin shi fi gharar alquran ƙulillahu an zalahu ka ce Allah shi ne wanda ya saukar domin lafazin Allah mufrad ne shi karan kanshi haka baya zama zikiri sai ka ƙara wani abu kun gane wani a ƙa'ida ku ta larabci kalma guda ba ta zama jumla mufida sai ta tarakabu min kalmatayni a aksar sai hada ta da kalmomi guda biyu al-jumlatul mufida menene kuke cewa lalle ta tarakabu min kalmatayni aw akthara sai ka ce Allahu akbar sannan kai zikiri amma ka ce Allah Allah Allah wallahi tallahi wannan baka zikiri ba nan baka baka isa da sako ba kun fahimci wannan ko Allahu la ilaha illahu kun gane ko Allahu akbar ko mutum in yazo takbiratul ihram zai ce Allah ya ce shiga sallah eh bai yi ba kun gano wannan da ke ko so da ka sai ka kawo jumla ka ce Allahu akbar Allahu aziz Allahu ghaffar da sauransu so so nan ya zama jumla amma ka ce Allah me kake nufi mhm. za ka faɗa abinda kake nufi eh suna kenan ka faɗa ka ce Allah ba ke bayani akan shi ba Allahu nuru samawati wal ard masalun nurihi kamishkatin Allahu waliyul ladzina amanu yukhruju minaz zulumati ila nur Allahu yastahzi'u bihim Allahu da yawa ga suna cikin alqur'ani Allahu nazzala ahsan alhadith Allah aka ce abin da za muka tsawaita akwai wanda yake gani ya fi kowa sanin tafsiri da aka yi mai magana sai ya ce ayyala ce kulillah to su waɗanda suke gaya yake karanta mu qur'ani ina ma sun san qur'ani su ce alaga fata mala a koma daga farkon ayan mana wa ma qadarullah ga qadari iska qalu ma anzalallahu ala bashar min shay qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bi musa nuran wa hudan nas tambaya ce ko ba tambaya bace to amsa kenan qulillahu anzalahu kun fahimci wannan da kyau ko na'am sun mazarhum sannan kai dai ka kyale su ya kai wannan annabi mai girma fi khawdihim a cikin rudunsu yal'abun su ta wasan su domin da addini suke wasa sun san gaskiya suke kinta nan وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه كما وانا للتافي نيمي تكيد البركة وهذا كتاب أنزلناه مبارك كما وانا للتافي هذا mubtada kenan kitabun shine khabar kun gano wannan yanzu haza wannan kitabun littafi ne anzalnahu muka saukar da shi mubarakun mai cike da albarka mai yawan albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi duk wannan jumla ce khabariya haza kitabun anzalnahu abin nan anzalnahu sai zama sifa kenan domin aljumla ba da nakira sifa da ma'rifa hal wa za an anzalnahu mubarakun mai cike da albarka ne musaddiqul ladhi bayna yadai mai gazgata littafan da suka zo kafin shi ne walitunzira ummal qura an saukar da wannan littafi domin kai gargadi ga ummal qura mutanen garin makka wa man haulaha da mutanen da ke gefen garin makka wallazina yu'minuna bil akhirah lalle waɗanda suka imani dukkan waɗanda suka yi imani da ranar tashin alkiyama yu'minuna bihi suna yin imani da wani alqur'ani din wa hum su din nan da suka yi imani da ran tashi alkiyama ala salatihim akan sallolinsu da suke yi yuhafizun suna kiyaye sallolin nan suna yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kamar ra'aytumuni usalli suna kokarin kwatanta haka aga wannan sifa ce ta alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma littafi ne mai cike da albarka yana daga cikin albarkar alqur'ani yana warkar da zuciya yana warka da gangan jiki baki ɗayansu yana tsama mutane daga dufin jahilci zuwa ga haske na ilimi daga duhu na kafirci zuwa ga haske na musulunci daga ƙangi na shirka zuwa ga dausayi na imani alƙur'ani mai girma kenan Allah ta'ala yake cewa musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gasgata littafan da suka zo kafin shi alƙur'ani mai girma ba yana ƙaryata littafin a taura ne ko injila ba abinda Allah ta'ala ya tabbatar a ciki ba su share ba ubangiji Allah ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani mai girma bayani filla filla alkur'ani yana gazgata su amma hu aiki da su Allah ta'ala ya daga ya share saboda zuwan littafin alkur'ani mai girma kun gano wannan da kyau shi sa Allah ta'ala yake cewa wa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id wajahidhum bihi jihadan kabira a gano wannan annan ne ka ga kuskuren mutane da za a yi buwa mutane gargadi maimakon da qur'ani sai a ce an ɗauko zabura zabura ta daura mai kula ke an gano wannan da kyau ko ko ga ana sai da zabura ko ga ana sai da injila ko ga ana sai da taura me za ka yi da su waɗannan ya zai za ka zo kai wa mutane gargaɗi za ka karanta da su ka ce kana karanta da su zabura wai sa ka ƙur'ani ya riga ya share da abubuwan da ke ciki gaba su yanzu da su da aka bai ma littafin zabura ɗin gaba ɗayansu abin da ake bukata da su shine su zo su imani su bi littafin alƙur'ani mai girma kai kuma yanzu ka ɗauko littafin zabura kana karantawa ko kana karantawa Allah ta'ala yake cewa litun zara ummul qura kuma kai gargadi ga mutanen ummul qura babban gari wane kenan ita um ita ce wa alƙura jam'i ne na alƙaryatu ma'ana ita ta zama uwa kenan ga sauran garuruwa wa man haulaha da waɗanda suke gefanta an gano wannan to yanzu wani ya nuna shi littafin alƙur'ani littafi ne da ake gargaɗi da shi ga mutanen magar kewayenta ko kuwa

eh nan da zai nuna cewar da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da'awa ce wacce ta takaitu ga tsibirin larabawa ba abin da ya sana kawo mana wannan wasu kwakwalwar al mustashirikun masu bincike akan ilimin Kur'ani suke ƙaryata qur'ani din suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyi akan cewar da manzo Allah sallallahu da'awa ce ta larabawa to da Allah ta'ala ce wal tunzira ummul qura wa man hawlaha suman ta Allah ta'ala ce tabarakal ladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira lil alamin nazira ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh kun gano wannan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida to kaga wannan ayoyi gamammun ayoyi ne sun nuna abinda wannan ummul qura take nufi haula shine duk sauran garuruwan ita maka ita ce a tsakiya saboda sun ce idan aka cire ruwa aka bar gundarin kasa to maka ita ce tsakiyar duniya shi yasa annabin aka ya zama a tsakiyar duniya ta da da'awar take kaɗawa ko ina da ina la sharqiyyatun wala gharbiyya kenan ya kadu zai tuha yudi mun gano wannan amma sauran da'awar annabawa da yake annabawan a gefe suke sai rage ganin kowanne an tura shi zuwa ga mutanen sa wala adin huda buda wala samuda akhawun salihah da sauransu amma wannan da'awar da yake miya ce sai aka tsare aka aje ta a tsakiyar duniya ta yadda za ta kada gabas da yamma kudu da arewa sai zama noman haula hadin nan duk sauran ko ina da ina kenan Allah ta halatta wallazi na yi bil qur'an bil'akhira lalle waɗanda suka yi imani da ranar tashin alkiyama yu'minuna bihi suna imani da wani al'ƙur'ani din wa hum ala salatihim hafifun su kan suna kiyaye sallolin su ma'ana yanzu kiyaye salloli yana daga cikin imani da ranar tashin alkiyama mutum ya yi ta akan lokaci kuma ya yi ƙoƙari ya ga ya kwatanta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli kar mutum ya ce zai sallah yadda ya taso ya ga ana yi kun gano wannan ko ya da ya taso ya ga ana yi duk wannan ba zai kai shi ga gaci ba ko me koyan shi ake nan wa man aqwamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة والملائكة باسطون أخرجوا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون Allah ta'ala ya ce wa man azlamu babu wanda ya fi girman zalunci mimma niftara ala Allah kaziban kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah in dai kana neman tintirin azalimi a fagen makaryata to babu wanda ya kai matsanancin ƙarya kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya girman zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah wa man auqal ko kuma yace uhiya ilai an mun wahayi eh aukal ko yace uhiya ilai an mun wahayi walam yuha ilai shai Allah ce ba mai wahayin komai ba wa man da kuma wanda yace sa unzilu misla ma allah da sannu ni ma zan saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar ka ji ka mu maganganu malam waye zai iya faɗin wannan magana in banda wanda ya zama tintirin bakin arne ba ba zai iya faɗa waɗannan maganganu malam iftara alallahi kaziban ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ya ce Allah ne ya ce kaza ai Allah ya ce kaza in shuru in gum nabi ko kuma ya ce ohe ilai an mun wahayi Allah ta'ala ya ce wa lam yuha ilai shai ba a mai wahayin komai ba wa man qal da wanda yace sa unzilu misla ma anzalallah da sanu ni ma zan saukar abin da Allah ta'ala ya saukar da kudin wace abinda da Allah ta'ala ya saukar wannan ita ce danya maganganu da suke fada haka Allah ta'ala ya ce wai za tu tala alim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna misla hadha in hadha illa asatir awwalin wai za tu tala alim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu qalu sai su ce qad sami'na ai mun ji irin waɗannan launa sha'u da mun ga dama la misal haza mu ma da mun faɗi irin waɗannan maganganu in haza illa asatirul awwalin ai waɗannan abubuwan da kuka kawo ba wani abu bane tatsuniyoyi ne na mutanen farko a billahi minash shaitanir rajim to kun ga wannan mutum dole ya hatara kada mutum ya kuskura ya kirkiri ƙarya ko an ƙure shi ko an yi mai dinga kaman ayoyi ko ya ce Allah ya ce ko mutum ya zo ya dinga cewa ya yi wahayi ko an mushi wahayi balle ya ce ya gani a mafarki wallahi abubuwa ne masu hatsarin gaske duk abin da zai taba maka imanin ka wallahi kai nesa da shi kar ka tsaya kusa da shi a daidai na nayi kokarin zo mana da littafin qurtubi ka san qurtubi dan malikiya ne aljami'ul ahkam alquran in karanta mana bakin abin da imamu qurtubi ya faɗa yace a daidai nan kafa su ta zani ya dinga kididdigo irin abin da sufaye suke faɗa irin abin da sufaye suke fada irin abin da sufaye suke fada ka je ga karanta tafsirin qurtubi wanda ke tafsirin qurtubi yau shekara shi na wajen dubu ɗaya da wani abu ya imamul qurtubi ya rasa shekara ta abin na ɗari hudu da wani abu ne balle ka ce littafin an zamani ne ko su wani ne yan kungiya kaza ne suka rubuta daman abokan gaban ku ne kun gano wannan da ke ko saboda haka kullum a hirɗinka wallahi ka yi addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk wani abin da ba a yi wa manzan Allah wahayin shi ba to wallahi ba addini ba ne sai bayan manzan Allah za a yi wa wani wahayinsa yanzu wani ya fi manzan Allah kenan eh ya fi manzan Allah kenan bayan Allah ta'ala ce walakin rasulallah wa khataman nabiyyin a gani in ka ce mai annabi ya ce shi ba annabi ba ne amma ya ce an mai wahayi an saukan mai da ita wannan abin ya fi alkur'ani ko daidai yake da shi wannan fa cewa yi wa man qala sa unzilu min silama anzalallah zai sauka da kwatankwacin abin da Allah ta'ala ya saukar shi ko wannan cewa wannan ya ma fi abin da Allah ta'ala ya saukar din ka gani saurak irin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu hatsarin gaske sosai da sosai abubuwa ne masu tada hankali Allah ta'ala ya sauwake na'am ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء ومن قال da wanda ya ce sa'unzulu mislama an zalallah da sannu zan saukar da abin kwatankwacin abin da Allah ta'ala ya saukar walau tara Allah ta'ala yake cewa da ka gani Allah ta'ala yake cewa da ka gani izu zalimuna lokacin da azzalamai suke fi gamaratul maut a cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu a daidai lokacin kuma mala'iku ba su ku aidihim sun shimfiɗa hannayensu suwa kenan mala'ikun ɗaukan rai suna cewa da su kai subhanallah ba iyawa za ba an cika kawo la ilaha illallah walau tara Allah ta'ala yake cewa da zaka gani idh zalimuna fi gamaratil maut daidai lokacin da azzalimai Allah ta'ala ka kiyaye mu da zalunci fi gamaratil mauti suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu daidai lokacin kuma mala'iku basitu su aidihim sun shimfada hannayensu akhriju anfusahum anfusakum suke ce da su azzaliman ku fito da rayukanku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fito da ranka da kanka ya mutum zai kasance wani irin ɗumauta ne zai shiga wannan zi'ati gharqa mala wani irin ɗumauta mutum zai yi mala'iku suna cewa al-yawma a yau din nan wace rana kenan ranar mutuwa ko ranar ɗaukar rai eh a'a ba qur'ani muke karanta ba dariya ki ba walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhrijuu anfusakum al yawma a yau din nan rana kenan rana daukar rai ko rana tashi alkiyama eh sahibi kace me eh al-yawma a yau tuju zauna azabal hun za a sakan ka muku da mummunar azaba bima kuntum taquluna ala Allah saboda abin da ko kasance kuna faɗa akan Allah ghairal haqi abin da ba na gaskiya ba daman Allah sun kirkir ƙarya ne sun jingira ma Allah ta'ala yau za a sakin ka musu da mummunar azaba wa kuntum kuma kun kasance an ayatihi dangane da ayoyin Allah ta'ala tastakbirun kuna girman kai da ɗaya daga cikin maganganu tafsirin wannan aya malamai suke kafa hujja da azabar kabari domin aya tana magana ne a yi alyoma a yau ɗin nan lokacin ɗaukar rai ne don duk cikon maganganu ne na mala'iku ku alyoma alyawma tujzauna azabar hun a yau za a sakan ka muku mana za ku fara samun sakamako na azaba da kuke da kusanci mana tun ranar da mutum ya mutu idan ɗan wuta ne zai fara ɗanɗanata idan ɗan aljanna ne zai fara ɗanɗanata Allah ta'ala yana cewa dangane da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda sakamakon laifin da suke yi ughriqu aka halaka da su fa udkhilu nara sai aka yi atafi da me da fa'un kuma atafi da fa'un yufidu at-tartib bi ma tarahi suna mutuwa sai azaba kun gano wannan da kyau ko Allah ya sauwake نعم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله تعالى ولقد جئتمونا كما والله تبس حقيقة كنزو منا كنزو mu فرادا أي أي ba yu kuka taso ba kowa ɗaiɗai kuka zo Allah ta ya ce wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda kowanne ɗaya daga cikin su zai zo ma Allah ta'ala na tashi alkiyama shi shi kadai ka fahimci wannan ko ai sun sun mummuna magana Allah ta'ala ki cewa laqad ji'tumuna hakika kun zo mana furada dai dai kuka zo kama khalaqnakum kamar yadda muka halice ku awwala marra tun karan halitta na farko ya Allah ta'ala ya halice mutum shi kadai tsirara babu kaciya rana tashin alkiyama haka mutum zai tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa taraktum kuma kun riga kun bar ma khawwalnakum abinda muka baku gama duk ba a kashi ake ta nema ba to abinda aka baka din ka riga ka bashi wara abhurikum a can bayan ku a ina kenan a duniya kun riga kun bashi tun a duniya abu na gaba wa manara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka wa manara ma'akum kuma a yanzu nan ba ma gani tare da ku shufa'akum allazina masu ceto waɗanda kuka ce annahum fikum shuraka waɗanda ke su ce ku suna ina eh babu su wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum ba ma ganin waɗanda za su ce ku waɗanda kuka ce annahum fikum shuraka za su ce ku laqad taqatta'a bainakum tabbas hakika alaƙar da ke tsakanin ku ta riga ta gutsu-tsiri ta yanyanki kalla sayakfuruna bi ibadatihim yakununa alaihim didda Allah ta'ala ya ce ba haka bane sayakfuruna bi ibadatihim da sannan za su kafirce ma waɗanda suke bautawa wai ku nuna alaihim dudda Allah ta'ala shi kiyaye tun a na rayuwar duniya mutum ya kama wata wufqa allati lan fisama laha wata ike ba ta katsewa Shi ne ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ka rike gam ka ce ranar alkiyama zai cice ka wallahi ki hatara Allah ya tambaye ka ya ce to ina wanda ka rike ce zai zo ya cece ka alaƙa da ke tsakanin guda daga shi ma baya son ka gan shi yanzu so da haka mutum ya hatara sosai da sosai wa dalla an kuma kuntum tas'umun duk abin da kuka kasance kuna riyawa ya riga ya bace ya barku babu wani abu da ke tare da ku Allah ya sauke na'am na'am إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله تعالى يقول إن الله للي ألا من جرما دوكك فالق الحب شيني wanda يكي ساقا قايا wannawa دقوالا kwallon لا إله إلا الله wannan yana nuna mana babu wani wanda ya isa wannan falikul hab duk abin da yake kwaya ta gero ta masara ta dawa ta wake ta menene ta menene Allah ta'ala shi ne wanda yake tsaga shi sai ga ya tsirar da abin da zai tsirar amma kai in ka tashi ka tsaga sai zama gari in kuma akwai wani wanda zai yi wannan to babu wannawa Allah ta'ala shi ne wanda yake tsaga ƙwallon dabino ƙwallon mangoro ƙwallon ɗinya ƙwallon kanya sai ga bishiya ta fito kuma ka yake ba kwallon dabino da gan shi ubangiji Allah ta'ala yake tsaga wata na sai ga dabino ya fito kwallon mangoro Allah ta'ala yake tsaga shi sai ga mangoro kwallon dinya da sauransu eh shine annawa to Allah ta'ala shi ke wannan a gano na babu wani wanda yake wannan kenan inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit ubangiji Allah ta'ala shine yukhrijul hayya wanda yake fitar da rayayye minal mayyiti daga wanda yake ba a wanda yake ba raye ba mana matacce kenan yukhrijul hayy Allah ta'ala yake fitar da rayayye alhayyu suna ne daga cikin sunan Allah ta'ala eh alhayyu la ilaha illahu abinna Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm alif lam la الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمة الحي suna ne daga cikin sunan Allah ta'ala yanzu Allah ta'ala ya ambaci wani daga cikin halittarsa kuma da lafazin alhayi sai ya zama na wannan irin wacan ce bane وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى ونجي تsantsar akida duk abin da yake siffa ne daga cikin siffofin Allah ta'ala ya kamanta ya baima wani to ba za ka kamanta Allah ta'ala da wannan ba yanzu Allah ta'ala ya kira halittarsa da cewa me alhai duk da cewar shi rayuwar tashi tsokakkiya ce na farko dai babu ta rigaye ta ko ba ka bani da babu shi daga baya aka yi shi kuma za a zo babu shi ita kuma alhayu ta Allah ta'ala babu ba ta rigaye ta ba kuma ba za ta suke ta ba mun gano wannan da kyau ko saboda ko da sun yi tarayya wurin lafazi alhayu alhayu to wurin wasu abubuwa da yawa sun sha bamban kun gano wannan da kyau ko shine tsantsa aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine abin da yake tsantsar aqida ahlus sunna wal jamaa mutum ya zamana kowanne ya bai ma kanshi haƙinsa akan ka'idar laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir Allah ta'ala yake ta yukhrijul hayya min al mayyit Allah ta'ala shine yake fitar da raye daga cikin matacce wa mukhrijul mayyit min al kuma Allah shine wanda ke fitar da matacce daga jikin rayaye zalikum kun ga wanda yake waɗancan al'amurra din Allah shine Allah al'amurra nawa aka ambata faliqul habbi faliqun nawa domin wawu wawul ataf faliqul habbi faliqun nawa ikhrajul hayyi min al-mayyit ikhrajul mayyit min al-hayy abubuwa nawa kenan guda hudu yace zalikum wanda ke waɗancan al'amura ku sani Allah shine Allah ko akwai wanda zai ce yana nashi babu har abadin abad ba a taba samu ba ba za a taba samu ba wahdahu la sharika lahu wani shine cikar sifa ta a rububiyya mutum ya san Allah ta'ala shi kada yake waɗannan al'amura din fa anna tufakun to dan me ake karkatar da ku kun san Allah ta'ala shi ke wannan to ai wanda i wannan shi ne wanda ya fi cancanta shi ne wanda ya cancanta ka bauta mashi shi shi kadai kada jirkita kada ka kari kada ka rage wurin bauta mashi. Allah ta'ala yake cewa faliqul isbahi Allah ta'ala shi ne wanda ke tsaga haske mana sai ya ga dare ya tafi haske kuma ya keto to waje laila ko waje laili Hmm? eh wane ne wancan wanda malai karanta ma suleiman naka alu ne ko alu baki eh alu ne. kun ga ja'il ismul fa'il ne wannan fa'ida ce ba tafsiri ba ne kun gane ko fa'ida ce a babin kira'a kun gane wannan wannan ja'ilu din ya ce aluja ne yake da shi ma'ana an rubuta shi ja'ala idan ka zo rubutu na baki za ka rubuta shi ja'ala ne idan ka zo wasali in kana karantawa da riwayar wai wani kuma idan kana karantawa da riwayar waɗanda ba kufawa ba ba mutanen kufa ba mutanen kufa kuma su su nawa ne su su uku sauran mutane nawa kenan a cikin bakwai hudu ruwan karanta da sauran mutane guda hudu na shi'u da ibn kasir da ibn amir da abu amur basari da wa kuma hudu ke ai eh, to ai dan dai tabbatar ne ai eh dan wani kare ya faɗo wani ga <laughs> jawai ce da hafs dan ya ji ba faɗe shi ba idan kana karanta da waɗannan sai ka sanya aluja tsakanin abin nan jimun da ainun kun gano wannan ke ko ja'il kenan sai zama ilhaqan domin ja'ala wanda ya karanta da ja'ala yayi wanda ya karanta ja'il in yazo sai sa wasali sai sa aluja shikenan ai kamar qul wallahu ne wa qul qala an kuf'in qul wallahu qul awalau ji'tukum qala awalau ji'tukum wannan qala din an rubuta ta kafin alfun lamun ne ko kuma kafin lamun sai ake aluja aluja ake kamar ta ƙarshen suratul anbiya qur rabbi hukum bilhaq haqq rabbi hukum bilhaq ita ma wannan qala din haka aka rubuta ta da sauransu da wannan fa'ida ne dan mutum ya fahimci sauran kira'a shine a rasmul uthmani qa'ida ta kira'a sai tana da za ta zama da tahtamilu rasmul usmani lafdan aw ihtimalan ma'anan aw ihtimalan Allah ya ji kamalan Jafar ce sai Allah ladanci Allah ta'ala yake cewa ja'ala al-laila nan. Allah shine wanda ya sanya dare a natse sai ya ga mutum ya samu cikakkiyar natsuwa cikin dare huwa allazi ja'ala lakum layla. laila litaskunu fihi wan nahara mubsira Allah ta'ala shi ne wanda ya sanya muku dare domin ku samu natsuwa a cikinsa yini kuma Allah ta'ala ya sanya shi wurin neman abinci wa shamsa wal qamara ubangiji Allah ta'ala ya sanya rana da wata husbanan masu hasken gaske zalik waɗannan al'amurra da ka gani ta ƙadirul aziz alim gwargwantawa ne gwargwado ne ƙaddarawa ne na al'aziz wanda yake mabuwayi al'alim wanda yake kuma masani babu wanda ya isa yi wannan sai wanda yake al'aziz mai cike da siffata al'izza babu wanda babu abin da yake gagara shi al'alim wanda yake masani ne wa ilmuhu ma bada wa ma a ahata ilman bil wal hafi Allah subhanahu wa ta'ala kenan lafazin al'aziz suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala Allah ta'ala ya ambaci wani daga cikin halittinsa da wannan sunan ko bai amfata ba ya ce ya abdulaziz a yana ce abdulaziz ƙala timur atul aziz kun gano wannan da kyau to yanzu wata aziz ne shi ne wannan aziz ɗin <clears throat> muna dada fito da irin waɗannan ne saboda haka diyan yadda ka ji suna daga cikin sunayen Allah kar ka ji cewar wai an yi tarayya ne lafzon wa ma'a komai da komai a'a irin na wannan daban kuma irin na Allah ta'ala daban kawai za ka yadda yana da wannan siffa ne amma ya kaifiyar siffa take baka sani ba to amma ka yadda Allah ta'ala al'aziz ne duk da cewar ya sanya ma wani daga cikin makhalukati mai al'aziz Allah ta'ala al'alim ne kuma ya ce wa bashar nawa bi gulamin alim to wancan alim ne shine wannan alim din ba shi ba ne. to kamar yadda ka san ba shi bane haka zaka ce a dukkan sifofin Allah ta'ala yana saukowa a sulusun dare na karshe ba irin ta kowa da kowa ba yana da hannaye ba irin na kowa ba yana da kaza yana da kaza kamar yadda ka faɗa a nan haka zaka faɗa a can shikenan wa jami'u ayatu sifati ruha haqqan kama na tiras al-awwal wa arudu uhdataha ila nuqaliha wa asunha an kulli ma yatakhayyalu nam kamar yadda cigaba وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم ومن يجي الله تعالى شيني وان يسن يامكو توراري لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر domin ku ga haske ku gane hanya da ita su waɗannan taurari ɗin kenan fi matil barri a cikin dufai na tafiya da ake a bayan ƙasa wal bahar da kuma tafiya da ake a cikin kogi kada fassalnal ayat Allah ta'ala yake ta hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki la qaumi ya'lamun ga mutanen da yake suna da cikakken masaniyar abin da ake magana akai sun san waɗannan ayoyi daki daki a nan ubangiji Allah ta'ala ya bayyana mana hikima ta halittar abin nan ta sanya mana taurari da yi ta halittar taurari domin ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma dubi ya fi dhulumatil barri walbaha. daga cikin hikimomin su ne mutum ya gane tafiya akwai wanda yake yakan gane gabas da arewa ne gabas da yamma ne kudu da arewa ne ta tauraruwa idan tauraruwa tana wuri kaza to nan gabas take in tauraruwan nan tana wuri kaza nan yamma take wannan zai fahimci wannan a cikin duhun dare ko a cikin duhun kogi da ake tafiya a cikin makama kan tafki da abin nan koguna da ake tafiya a cikin su mun gane wannan shi ne Allah ta'ala yake cewa alamat wa bin najmi humi hatadun da kuma waɗansu alamomi masu tarin yawa din ni'imomi ne na Allah ta'ala daidai rawun din na mobile Allah ta'ala ya sanya shi alama ne don kogin nan ganewa daidai bishiyan nan daidai wuri kaza daidai wuri kaza alamomi ne masu tare sai Allah ta'ala ce wa bin najmi hum yahtadun da kuma taurari su suke gane tafiya in suna yi a bayan kasa ko suna yi a cikin kogi to yanzu dai anan mun bayanci ubangiji Allah ta'ala ya sanya mana taurari wannan manufa ce daga cikin manufofin da ubangiji Allah ta'ala ya sanya mana taurari domin mutum ya gane hanyoyin tafiya akwai kuma wasu manufofin guda biyu wa zai faɗa mana su mhm. eh? kace mi jifan shaidanu mai dalilinka wala ƙarar zayyana sama a duniya bi masabiha waj'alnaha rujuman lishayatin aga waɗannan sune guda biyu din wala qad zayyana sama'a dunya bi masabiha hakika mun kawata saman duniya da fitulu ma'ana yanzu yana daga cikin abin nan ni'ima da Allah ta'ala ya mana na taurari su fitulu ne a sama in mun hada da wannan ya samu an samu abubuwa nawa kenan biyu waja'alnaha rujuman Allah ta'ala yake yace kuma mun ka sanya su su zama rujuman abin jifa ya watsi daga shaidanu kana zaune kawai cikin dare sai ya ganta wurr ta faɗi a da sai a ce wani sarki ne ya mutu ko wani mai kuɗi ne ya mutu duk ƙarya ne shaidanu ne suke hawa wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani wa anna kunna udu min maq'ida lis-sam faman yastami al-ana yajid lahu shahaban rasada kafin wannan Allah ta'ala yake hikito mana magana suke cewa wa anna kun yi shiru a yi suka faɗa wa an na lamasnar sama'a suka ce sun nemi sama sun shafa sama sun nemi sama fowace da na hafi muka samu sama muli'at an cika ta harasan da tsaro wa shuhuba abin nan wajen abin nan wala lamasnar sama fowace na muli'at harasan shadidan wa shuhuba tsaro mai tsananin gaske haka aljanu suka faɗa su ba aljanin da suke nema ko da kuke nema su kare ku su suke cewa sun je sun samu wani wurin da an cika hidda tsaro na yankan shakku suka ci gaba da washihu ba da yula abin jifa da za a dinga su da shi to wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis suka ce da sun kasance suna tsayawa a kon wuri da suke daku suke sato maganganu mala'iku suna tattauna waɗansu maganganu sai su ji su kuma suka je su wasu ɗigawa abokansu dama suna da abokai a cikin mutane isa kullum kake addu'a abin nan allazi wasu su fi su duna minal jinnati wannas duk yan uwan juna ne a ba'adu na bi ba'adu haka suka ce sashin mu ya amfani da sashi kar yisa hikima daga cikin halitta a tauraru sune guda uku su zama alama da mutum zai dinga ganewa mana da taurari mutum ya kan gane gabas ko yamma kudu ko arewa ɗaya kenan abu na biyu su zama fitulu ne ga sararin samaniya abu na uku Allah ta'ala ya halice su don su zama abin jifa ga shaidanu abuwa no kenan uku duk wanda ya kara na hudu na biyar na shida to wannan gwargwadon abin da ya ƙara gwargwadon abin da yake kara hallaka a ciki mun gano wannan da kyau ko saboda haka ba a magana taurari a ce nan sa'a take ba magana taurari a ce za a yi ruwan sama shimago ta fita wace ce bata shiga ba wace wace ce ce wace ce wace ce fala simu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim mutum ya gana tafsirin ibnu kasir daidai ayan zai sha karatu sosai da sosai duk mutumin da ya ƙara a kan wannan na abin da ya shafi taurari to wallahi ya san kafirci yake ƙarawa gwargwadon abin da ya ƙara wani shine fatawar da ibnu da'ama a sadusi wanda imam al-bukhari ya kawo magana ka duba kitabu Bada khalq cikin sahih bukhari aka mutum ya hatara sosai da sosai kan abin da ya shafi taurari Allah ya sauke ƙarfa sannan ayatul ayati ya ya'lamun sai ayar kusa da ƙarshe ku nan ko وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Allah ta'ala ce wa huwa allazi ansha'akum ubangiji Allah ta'ala shine wanda ya kage halittarku min nafsin wahidatin daga rai kwaya ɗaya. tallin tal wace rai kenan ta annabi adam alayhi salatu wassalam shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba famustaqarrun Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da manya-manyan malaman tafsiri daga cikin sahabbai suka ce fa mustaqarrun daga cikin wannan abin nan fa mustaqarrun akwai wacce take tabbatacciya a mahaifa Wa ma'ana ba a haife ta ba tukunna wa mustauda akwai kuma wacce aka ajiye ta a jikin dan adam a cikin al'asalam ma'ana ba ta gangaro ba tana jikin namiji tana jikin mace shi dai na jikin namiji inda yake fita daban na jikin mace kuma inda yake fita daban ya khuruju min baini sulbi na namiji kenan wata raib na mace kenan to wannan shine mustauda abinda aka ajiye shi tukunna sai nan gaba zai fito sai ya zama amshaji cuɗanye cuɗanyayye sai a hada shi sai kuma halicci dan adam wannan shine mustauda shi kuma mustaqarrun wanda aka ajiye shi ai daga an hada shi yana cikin mahaifa qarfa sunnal ayat Allah ta'ala yake cewa hakika mun yi bayanin ayoyi fassalla mun rarrabe su daki daki filla filla li qaumin yafqahun ga mutanen da suke fahimta a baya yace li qaumin ya'lamun ana yace li qaumin a ana gaba kuma bari mu jimi zai ce subhanahu wata'ala kenan وهو الذي أنزل من فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء ubangiji Allah ta'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama mu kun ji ta karantu Allah ta'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ko akwai wani wanda ya saukar da shi hmm? Allah ta'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama da ya faɗa kusa sura ce makiya sai ce fa'akharajna bihi bata sai iltifat wa huwa allazi anzala mufrad Allah ta'ala shine wanda ya saukar minas sama'i ma'an sai bai ce fa'akharaja ba ma'ana sai Allah ya fitar sai ya ce fa'akharajna bihi sai muka fitar nunul uzma kenan sai muka fitar bihi da wannan ruwan na bata kulli shai. tsiro na kowanne abu kai ga mata yanzu da aka samu falalin dutse ka dinga zuba wannan falalin dajin nan ka dinga zuba mai ruwa ka zuba da safe ka zuba da yamma sai dai wurin zai laushi haka ne ko baka bane amma idan aka yi ruwa guda daya abinda kuke kiran shi ruwan karya rani sai ga malan gaba ɗaya ƙasa ta ɗiba abin nan tsirrai wani wuri kawai gaba ɗaya ya babako an gano wani da ke ko Allah ta'ala yake cewa fa'akhirar zina bihe na bata kulli shai sai muka fitar da wannan ruwan na bata kulli shai tsoro na kowanne abu fa'akhirar zina minhu sai muka fitar daga jikin shi shi mai kenan hmm? to fa'akhirar zina bihi shi mai na farko wa ji an zala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi shi me kenan nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu shi me kenan tsiro kenan saboda shi ne aqrabu mazkur sai muka fitar daga cikin wannan tsiron hadiran abin da yake kore shar ko ba kai ke ba idan ruwan yadda ki sosai sai ga ya fashe abin da zai fito sai ga ya zama kore nukhriju minhu muna fitarwa daga cikinsa shi me shi wannan koran habban ƙwaya mutarakiban mai hau juna mana wannan tsiron da ya fito wannan ruwan da ya fito sai Allah ya fitar da me tsiro daga cikin tsiran sai Allah ta'ala ya fitar da me kore wacce take kore daga cikin wannan koren kuma sai Allah ta'ala ya fitar da ƙwaya habban mutarakiban mai hawa juna mana bayan yanzu ta da kai kenan sai ga masara wata, wata kan wata kaga masara ta yi goyo biyu uku kowanne goyon ka bude shi shi kuma sai ga wannan dodo ya yi haka wannan dodo ya yi haka kowanne dai ga shi na hanyar shirma inji ne ba sai ya kuke faɗa da yaron ku ba da na faɗa hmm? wa minan nakhali kuma hakan nan daga 'ya'yan itatuwa na dabino min ƙwal'iha daga furen da ta yi za ga an samu ƙinwanun ido masu tarin yawa daniyatun wanda yake masu kusa ko kuma ƙinwanin kamar da karanta ko? biljarra ko? ya zama sifa na abin nan kenan na ƙwal'iha ya zama ƙinwan masu tsoro daniyatun ga sunan makusanta suna kana miƙa hannu ka karba ubangiji Allah ta'ala ya yi mana bayanin yadda yake fitar da tsirrai daman ya faɗa mana ya ce inna Allah faliqul habbi wan nawa shi alhabdin ubangiji Allah ta'ala ga yadda yake fito da shi har zuwa yadda in masara ce za ta goyo in dawa ce za ta da kai in gero ne in mai wace kowanne ga yan take to in kuma na dabino ne fa dama ya ce mana wannawa suke tsaga kwallon dabino ko kwallon mangoro ko kwallon dinya arma ya san dinya daniyatun za a ganta ga tana a kusa mangoro ne gashi nan a kusa akwai mangoron da da hannu sai ka abin nan sai ka kamo shi wa nati, ubangiji Allah ta'ala ya fitar da gonaki min anabin na inabi daban-daban wa zaitun da na zaitun ya fitar kuma da zaitun wa rumman da ruman mushtabihan wanda yake sun yi kama da juna wurin ganyensu wurin launinsu wa ghaira mutashabi kuma sun yi zama daban-daban wurin ɗanɗanansu kun gane wannan da kyau ko daban kala guda ta wannan ɓangaren to wannan ɓangaren kuma ya zama na ba kala guda ba ubangiji allah ta'ala ya ce unzuru ila samarhi iza samara ku kallaci 'ya'yan itatuwan idan ya yi 'ya'ya mana ya yake da da farkon shi ya fito da ƙarshe shi kuma zuwa yanzu har zuwa da lokacin da yi huda ya yi abin da huda ta kaɗe ya zama na 'ya'yan suka fito fili ku kallace shi mana unzuru ila sai annazuru ya ta'addi da ila hmm? akwai annazuru kulin zuru ma za fi samawati wal ard kun ganin babu ila a ciki kun gano wannan da ke ku amma wannan unzuru ila sai zama na shi abin za ku kalla ma'ana kallo kenan na haƙiƙa. tunda yayi ta'addi da ila shi ya sa ahlu suna suka ce faɗin Allah ta'ala wujuhun mai izin nazira ila rabbiha nazira ubangiji din za a gani kurkuru kun ga biduni ihata saboda an ɗin din yi ta'addi da ila Allah ta'ala ya ce unzuru ku kalla ko ku saurara a to ai kaga mutum duwan mutum da ya ce unzuru ku saurara ai kaga ya dibi babu wani cikin malam da suka faɗi wannan ba ka gano wannan da ke ku unzuru ubangiji Allah ta'ala ce ku kalla ila samarhi ya'yan itatuwan za ku kalla idza asmara idan ya kammala wa yan'i kuma ya nuna inna fi zalikum lalle duk a cikin waɗannan bayanai da aka yi la ayatin wallahi akwai ayoyi masu tarin yawa li qaumi yu'minun ga mutanen da yake sun yi imani su ne suke fahimtar waɗannan ayoyi masu tarin albarka mana roƙon Allah ta'ala da sunan shikawa da sun fashi madauka Allah ta'ala ya albarkace wa dukkan abin da muka ji ya kuma tabbatar da diga diganmu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim